Ishaya Sura hamsin da tara Zunubi, furci da kuma fansa Tabbatacce hannun Ubangiji bai kasa yin ceto ba, kunnensa kuma bai kurmance da zai kasa ji ba, amma laifofinku sun raba ku da Allahnku, zunubanku sun ɓoye fuskarsa daga gare ku, saboda kada ya ji, gama hannuwanku sun ƙazantu da jini, yatsotsinku kuma da alhaki. leɓunanku suna faɗin ƙarairayi, harshenku kuma yana raɗar mugayen abubuwa; babu wani mai ce a yi adalci, babu wani mai nema a dubi al'amarinsa da mutunci; sun dogara a gardandamin banza suna ƙarairayi, suna ɗaukar cikin ɓarna su haifi mugunta, suna ƙyanƙyashe ƙwan kasa suna kuma saƙa yanar gizo gizo; duk wanda ya ci ƙwansu zai mutu. kuma sa'ad da ƙwan ya fashe, zai ƙyanƙyashe kububuwa; yanar gizo gizonsu ba amfani don tufa, ba za su iya rufuwa da abin da suka yi ba, ayyukansu mugaye ne, ayyukanta da hargitsi kuma suna a hannuwansu, ƙafafunsu sukan gaggauta zuwa aikata zunubi, suna da saurin zub da jini, tunaninsu mugaye ne, lalaci da hallaka sun shata hanyoyinsu, ba su san hanyar salama ba. babu adalci a hanyoyinsu, sun mai da su karkatattun hanyoyi, babu wanda zai iya tafiya a kansu ya sami salama. Saboda haka gaskiya ta yi nisa da mu, adalci kuma ba ya kaiwa gare mu, muna neman haske sai ga duhu, muna neman haske sai muka yi ta tafiya cikin baƙin inuwa, kamar makafi sai lalubar bango muke yi, muna lalubar wa hanyarmu kamar marasa idanu; da tsakar rana muna tuntuɓe sai ka ce wuri ya fara duhu, cikin ƙarfafa muna zama kamar matattu, muna gurnani kamar bayar. muna ta ƙugi kamar kurciyoyi, muna ta neman adalci amma ina, mun nemi fansa amma yana can da nisa, gama laifofinmu suna da yawa a gabanka zunubanmu kuma suna ba da shaida gaba da mu. Laifofinmu kullum suna a gabanmu, muna kuma sane da laifofinmu, tawaye da mūsun Ubangiji; mun juye bayanmu ga Allahnmu, zugawa a yi zalunci da tayarwa, faɗin ƙarairayi da zukatanmu suka shirya; saboda haka aka kau da yin gaskiya, adalci kuma ya tsaya can da nesa; gaskiya ta yi tuntuɓi a tituna, sahihanci ba zai shiga ba. gaskiya ta ɓace gaba ɗaya, kuma duk wanda ya guji mugunta zai zama ganima; Ubangiji ya duba bai kuwa ji daɗi cewa babu adalci ba, ya ga cewa babu wani, ya yi mamaki cewa babu wanda zai shiga tsakani, saboda haka hannunsa ya aikata masa ceto, adalcinsa kuma ya raya shi, ya yafa sulke a matsayin rigar ƙirji da hulan kwanon ceto a kansa. ya sa rigunan ɗaukar fansa ya kuma nannaɗe kansa da kishi kamar a cikin alkyabba; bisa ga abin da suka yi, haka za a saka. fushi a kan abokan gābansa, ramuwa kuma a kan maƙiyansa; zai sāka wa tsibirai abin da ya dace da su, daga yamma mutane za su ji tsoron Ubangiji, daga mafitar rana kuma za su girmama ɗaukakarsa, gama zai zo kamar rigyawa. mai tsananin gudu, cewa numfashin Ubangiji zai tafi tare da shi, mai fansa zai zo Sihiyona, zuwa waɗanda suke cikin Yaƙub da suka tuba daga zunubansu, in ji Ubangiji. Game da ni dai, ga alkawarina da su, in ji Ubangiji, Ruhuna wanda yake a kanka, da kuma maganata da na sa a bakinka, ba za ta rabu da bakinka ba, ko daga bakunan ’ya'yanka ba. ko kuwa daga bakunan zuriyarsu ba, daga wannan lokaci zuwa gaba da kuma har abada, in ji Ubangiji.